Gwamnatin jihar Niger ta yi ƙarin haske game da matakin da ta ɗauka na hana sana'ar kabu-kabu a Mina fadar gwamnatin jihar. Kwamishinan harkokin sifiri na jihar Niger Alhaji Garba Muhammad ya shaidawa muryar Amurka cewa dokar na nan daram kuma daga nan har illa ma sha Allahu ga dai kwamishinan da ƙarin bayani. Uh, responsibility na gwamnati shine kare rayukan jama'a. da sauransu kuma mun ga gaskiya ana kashe mutane da yawa don kaji za ga cikin mutane 100 za kashe ko mutane 10 za kashe za ga tara daga yan kabu kabu ne ko an halbe mutum da bindiga ko kuma kaji asibiti za ga in kaji asibitin ward za ga gaskiya jama'a da suka karye da suka rasu a kan maganar kabu kabu saboda mutane suna hawan abun nan ne ba tare da sun training ba wani daga tura baro ne wani daga yanka gumba zai fara hawan kabu kabu to dalili ne yasa kenan aka dauki wannan mataki ba wai an yi ne don a musguna jama'a ba fi sabilillahi wani ta yi ne saboda ta kawo sanity cikin wannan gari kuma na biyu a lallai wannan doka tana na abinta ya kuma fara daga yau in ka zaga garin mai yau za ga lallai an samu saniti gari ya kyau saboda me saboda yan acaba da suka yi yawa ga su za su shigo ne su fito ba tare da ma sai na suka fito ba in suka committing crime sai su gudu abin su jama'a sun yi ta kiraye kiraye kungiyoyi ne har ma da wasu membobi na majalisun dokoki da na nan naija da ma waɗanda ke tarayya akan gwamnati ta dan sassauta wannan abun kar ta hana gaba ɗaya har sai an wadatar da abubuwan hawan da za su maye gurbin waɗannan kabu-kabu a gwamnati bata ji wannan koke ba ne koko dai ba wani alamu na sassautawa eto eh alhamdulahi mun ji wannan koke kuma gaskiya a mun masu adalci saboda bani wannan abun in wata ɗaya kenan da kwana eh, eh, shekara ɗaya da wata hudu muka tani za zamu hana wannan abun amma da muka zauna da su 'yan kabu-kabu aka yi magana da su 'yan akwamaran suka ce su suna son roƙi gwamnati kafin a yi wannan abun in aka samu tarasa ko kuma keke chief saban guda dubu ɗai tukuni na ikon ta ya yi wannan abun lalle ko mun ba wanda ba mun samu dubu ɗayan a ƙasa yanzu nan mun raba kuma gana amfani duk masu kabu kabu nan ka duba ma ba ƙasa ba ne akwai masu shigowa daga Nijar akwai masu shigowa daga wasu wurare su ne ke wannan sana'a kuma an ka lura daga tun daga kwana uku zuwa hudu yanzu sun fara wucewa ma abin su kun to ba ku san bako ya zo ya sana'a kabu kabu anan ko ku ne ne ake ne. mu ne kuke son bako mutanen Nijar don gwamnatin jihar da ya faɗi cewa duk wanda zai zo daga ko ina ne ya adin value to abin da muke nan ruwan lashi dan ƙasa ne a rana ta farko da fara aiki da wannan doka dai manyan titunan birnin Mina sun kasance cike da matafiya a ƙasa a sakamakon ƙarancin ababen hawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.